bahaushiyar tasha mai tsage gaskiya mai ɗacinta masu kallon mu assalamu alaikum za ku kalli takaitattun labarin matashiya tv a yau muna litinin ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin madina wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan maris ɗin shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya suna na kadita amintar ta riga takaitattun labaran a yau musulmi a najeriya suka fara azumtar watan ramadan an fara azumta watan ramadan ne a yau bayan da aka tabbatar da ganin jinjirin wata a jiya kamar yadda mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku ya bayyana shugaban najeriya bola tinubu ya baiwa hukumar hana fasakwari ta ƙasa kwastam umarnin mayarwa da waɗanda aka kwace musu kayayyakin abinci kayansu. shugaban hukumar na ƙasa bashir adewale adeniyi ne ya bayyana hakan a yayin wani taron masu ruwa da tsaki da ya gudana a jihar katsina a ranar asabar rahotanni a jihar kano na nuni da cewa wato rahotanni a jihar kano sun nuna yadda aka samu tashin gobara a sansanin rarraba wutan lantarki na jihar wato tcn a ranar lahadi wasu hotuna da bidiyo da ke yawo a kafofin sada zumunta sun nuna yadda wutar ke ci a cikin sansanin da ke kan titin wato zuwa jami'ar bayar a kano Hukumar kula da 'yan gudun hijira da bakin haure ta ƙasa ta ce mutane fiye da miliyan 6.4 ne suka rasa su a sakamakon hare-hare da rashin tsaro a ƙasar da kuma ambaliyar ruwa a Najeriya. shugaban hukumar alhaji tijjani aliyu ne ya bayyana hakan a ranar asabar a yayin wata ziyara da ya kai a jihar katsina wa rahotanni na nuni da cewa wani gini mai hawa biyar ya danne mutane a jihar anambra lamarin ya faru ne a jiya lahadi yayin da masu aikin ginin ke tsaka da aiki yayin da aka dukufa domin ceto mutanen duka duka ana muka kawo ƙarshen takaitattun labarin na matashiya tv amdadin ita ne ta fi sabakar mutala ibrahim muhammad titin fulani ya sada da kuni ni khadija amma ta nake mu kasance lafiya